Allah alajin ah. wallahi ya gari lafiya da godiya ya to wallahi gashi ta wallahi da ana ta fama ya ta ku mata shigan sojan mun shiga ba fita sai inda mai wallahi kamar ya ah, to ranka daɗe yanzu a Najeriya wa zaka da ba kunkusu ba ai a Najeriya dai ya fahimta ta a ce dai misali ga Rabi'u kunkusu ya fito takara ka rabu da shi ka je ka zaɓi wani sai kamar auka ma tabbata kan mutum da arewa ne abin naku ne jalingo abin ne kun ɗauko ta da yawa saboda me ai jalingo ai jam'iyyar ta kusa daga ƙarfin jam'iyya ce yanzu ya yaushe kwankwas ya fito da wannan jam'iyya, har ta kai wannan kasan jam'iyyun nan manya apc pdp na gagaye su ne manya a ƙasa yanzu kuna ga alamun za ku kai labari a wannan tafiyar ranka daɗe kenan ai ko da wasa wallahi da minti daya ban taba tunanin cewa rabi kuma ta zai tafi da nan ba ni ba Allah Allah nake kawai Allah ya kai mutum da tiri ma kawai ayi zabe kawai an yi zabe rabi kuma so ya ci kawai a rantsar da shi a bashi a huta Malam isyaku an ka dade to yanzu kamar yan takarkarar nan namu guda biyu da suka fito a arewacin Najeriya me zai hana shi jagoran naku Dr. rabi Musa Kwankwaso ya goya wa Atiku baya saboda a zo a gamma a cimma gaci a wannan tafiyar. To ranka daɗe to ni can baya zan maka. Ranka daɗe mu ajiye magana siyasa. Mu yi magana ta gaskiya. Wacce nagarta Atiku yake da ita wacce ta fi ta Rabiu Kwankwaso wacce ya kamata shi Rabiu Kwankwaso ya ajiye bukatarsa ta neman takara ya zo ya mara Atiku don wacce nagarta Atiku. ka ce a cire maganar siyasa jalungo a ajiye siyasa a gefe har ga Allah inda maganar nagarta kake a duk 'yan takarkarin nan namu da suka fito gaskiya ko a sikeli ka ɗora su ba wanda ya kai kimar wanda zai yi tsaya wannan takara kamar da tarabi musa kunkus tunda ka ce a cire maganar siyasa an cire maganar siyasa saboda alal misali in ka kula shi jagora jagoran ku Dr. Rabi Musa Kwankwaso talaka ne a gabansa shi ne wanda zai tashi daga nan arewa zai tafi kudu akan masalaha duk abin da ya faru na rigima ko wanda za a taɓa yan arewa a can zai tashi da kansa zai je kuma za a je a samu masalahar shi ne wanda zai ɗau ɗan talaka zai biya masa makaranta wanda nan da zariya bai taɓa zuwa ba zai kai shi inda ya je ya karatu ya je ya dawo Shi ne wanda ya aurar da zawarawa sama da dubu uku a jihar kano kuma aka ba su aikin yi ne mai empowering din zawarawa wanda suke gida wanda aka dinga ba su jari na kiwon kaji to wannan nagarta gaskiya ta kai nagarta in dai wannan magana ajiye magana siyasa wannan nagarta ta ta kai nagartar da a zaɓi injina da rabi'u musa kwankwaso saboda har ga Allah abubuwan da ya yi a ƙasa kuma da kishin talaka har yau a yanzu ne da muke tare kuma matashin ɗan siyasa babu ya shiga siya to in dai dori kwanan ka daɗe zan baka shawara in dai har ka yarda in dai har ka yarda da abin da ka faɗa a zuciyarka gaske ne duk ƴan takarkarun nan ba mai nagartar rabi'u musa kwankwaso duba ga yadda yake kishin al'ummarsa duba ga yadda yake ɗiban ƴaƴan talaka ya kai su ƙasashen waje ƙasa daban-daban da su ƙaro ilimi duba ga yadda ya aure da zaurawa kai duk wanda zai zo a jihar Kano ko arewa ya yi gada sama ko ya gada ƙasa Rabi Kwankwaso ne koya masa gaskiya sosai shi ake koyi to in dai ka yadda a zuciyarka cewa ya fi in taka takarkaru nagarta to idan Allah ya kai mu 2023 ran zaɓe ka je ka zaɓi Rabi Kwankwaso ko a wajen Allah ka fita amma baka da hujja baka da hujja ka yadda cewa Rabi Kwankwaso ya fi wa'ancan yan takarkarun nagarta amma wai saboda wai a'a ramar jam'iyya ya fito ko kuma jam'iyyar ba santa ba ka ce wai ba za ka zaɓe shi ba wai don ko in ma ya ce ba za a bashi wannan ba hujja ba ce Hujja ka ɗaya tunda ka yadda fi kowa nagarta a cikin su to ka je ka bashi kuri'a kawai wannan ita ce hujja saboda ko a wajen Allah wallahi ka fita amma baka da hujja ko a wajen Allah ga mai nagarta ka yadda a zuciyarka ya fi wancan nagarta ka kyale mai nagartar nan ka je ka zaɓi wani don wani dalilin ka na daban a ah, to wannan ai kana ruwa ai kana ruwa na ji wannan magana ta kawo ta ranka dade ni ya eh, zan koma ya eh, zan koma shi ke na barka lafiya yawa sai Allah hada mu sai na dawo yawa haka ne ka wannan maganan bawan Allah ne zalimu ya daure ni da jinin jiki saboda har ga Allah har ga Allah ka san ga wanda yake da nagarta ka zaɓi wanda ba shi da nagarta ka san wannan ya fi wancan nagarta har a gurin Allah baka da hujja amma tun da haka ne ni kan gaskiya ƙuri'ata da ta famili na da abokan zama na, da duk mutanen da nake da ma'amala da su da na isa da su insha Allahu za mu je mu dangwalawa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da gwamnan jihar Kano Abba Gida Gida don su ne mafita a gurin talakan Najeriya.